Masu saurare barka da warhaka sashen Hausa na Studio Kalangu ya so gabatar muku da labaransa da ni Rakiya Arimi ga kanun labarin. Magidanta da dama na wasu ƙauyukan bani bangu iyakar Mali sun iso balle yara satin da ya gabata sabilin rashin tsaro tuni magabata sun soma ƙididdiga su. karin bayani a cikin labarin. An soma wani kamfen sanarwa da wayar da kai kan hatsarin yawon bakin haure da bai dace ba a jihar Zandar. karin bayani a cikin labarun A ƙarshe kuma rahoton namu na musamman yanayin 'yan gudun hijira na garin Anzuru da suka bar wurarensu suka zo sakwara. mazaunan ƙauyukan gasa da alzu na garin anzuru sabilin hare-hare da 'yan ta'adda ke kai musu sun ƙauracewa ƙauyukansu neman mafaka cikin gundumar sakwara inda mazaunan sakwara suka tarbe su hannu biyu jibrila hamidu mamba ne na kwamitin tarbo na sakwara ya yi wa musa hassan karin bayani mutum da muka ga zuwansu muka yi sanarwa ga duka mutanen garin duka wanda yake da halin taimakawa ya taimaka wallahi jama'a sun karbi kiraye-kirayenmu sun yi kokari sosai gaba gare mu an kawo jikka ɗari mun kira jama'a muka ce a yi abinci da gaggawa su ci takwana mun kira sarki a lokacin yana mai ne muka faɗa masa, shi kuma ya faɗa wa jama'ar sakwara da ke Yamai. Ya zo tare da sarkin Anzuru sun kawo miliyan biyu, sun ce miliyan ɗaya za a rabawa jama'a ne da ke sakwara da waɗanda suka taho Tilaberi da waɗanda suka sauka na Marigungu. Ya tunatar da cewa akwai waɗanda suka ba da taimakon abinci, waɗannan ba su iso ba, za a samu mota da za su kawo kayan. Magidanta saba'in da ɗaya ne suka bar ƙauyukansu na Bani Bango zuwa Balle yara a satin da ya gabata. biyo bayan harhare da wasu kungiyoyi masu makamai a hannu da ba a san su ba suke kai wa jihar tilaberi don samar da agajin gaugawa ga iyalan da galibin su mata ne da kuma yara hukumomi a balle yara suka kilga wa'annan 'yan gudun hijirar amadu hamidu shugaban lardin balle yara ya yi wa hassan mummuni ƙarin bayani abubuwan makonnin baya kun ji abin da ya faru a yankin bani bangu wannan ne ya sanya da yawan mutane suka bar mazauninsu suka wuce wasu har suka zo balle yara mu tun da muka ji zuwan su muka tashi tare da kwamitin muka tantance su ba su sauka guri ɗaya ba amma wajen da suka sauka mun tantance su muna son gwamnati da masu hannu da shuni su taimaka musu muna cikin wannan amma yanzu mun samu magidanta saba'in da ɗaya da suka zo tare da yaransu muna son a taimaka musu saboda gurin waɗanda suka sauka a wajensu shekara ba ta yi kyau ba su ma suna cikin wahala don haka muke neman a taimaka tun daga waɗanda suka sauka wajensu har zuwa su da kansu Kimanin 'yan Boko Haram 35 ne aka kashe kusan boso jihar Difa a ranar 17 ga watan Mayu na shekarar 2021, cewar mai magana da yawun bangare na hudu na rundunar haɗin gwiwar ƙasashe daban-daban da Istudiyo Kalango ta tuntuɓa ta waya. Sojojin ƙasar Nijar suka fi ƙarfin wannan harin. Kapitan Umar Hamani mai magana da yawun bangare na hudu ya bada sakamakon wannan kutsawar lokacin da ya yi hira da Tarnan Fudai Ahmed. 'Yan ta'addan Boko Haram ne bisa motoci wajen goma dauke da manyan makamai suka kai wa cibiyar sansanin sojoji reshe mai lamba hudu hari reshen haɗakar sojojin gamin gwiwa da ke boso. Sojawan wannan reshe sun yi gurmazo sosai da sosai kuma suka tilasawa 'yan kai harin ibawa cikin nakari suka ja baya. Kyautawar mu'amala tsakanin sojojin ƙasa da na lema ya ba da damar fatattakar 'yan ta'addan a yayin da suke neman gudu. sakamakon wucin gadi na wannan arangama ya kasance kamar haka wajen sojojinmu shidda suka raunata dukkansu suna cikin hamdala ta fuskar 'yan ta'adda talatin da biyar suka mace a cikinsu da jagoransu guda an kame mota ɗaya samfarin elix bindigogi da kuma harsassai da dama Garin Kance da ke jihar Zandar an san shi da 'yan bakin haurensa da ke zuwa kasar Algeria domin wayewa mata da maza na garin nan kai da ma na jihar Zandar bisa hatsarin da yawon bakin haure da ba a kan hanya mai kyau ba ke da shi ne ofishin da ke yaƙi da sarrafa ƙwayoyi da kuma sarrafa 'yan bakin haure da hukumar ƙasa da ke yaƙi da fataucin mutane suka soma wani kamfen sanarwa da waye kai. Maman Salisu Lawali shugaban tsarin yayi wa Alikai ta ƙarin bayani. Mun zo ne don mu waye musu kai su gane aikinsu su fa'inci al'amarin fataucin mutane da sarandin bakin habri yadda ya kamata. Al'amari ne da ya kamari saboda haka ya kamata a ba da kulawa kansa don a sassauta shi. Fataucin mutane da sarandin bakin haure manyan laifuka ne. Dalilin da ya sa kenan kungiyar ke mai da hankalinta ga wannan batutuwa bisa ga wa'adin da aka bayar. Sandar wata kusuwa ce ta shiga inda bakin haure ko masu fuskantar lamarin al'amarin fataucin mutane da ke fitowa daga Najeriya, Kamaru, a zandar suke yada zango kamin su wuce a gadas don su shiga Algeria. A nan al'amarin bakuncin habre ko na fataucin mutane akwai gundumar kance magarya da suke fuskantar wannan lamari. Ko da yaushe kuna ganin mutane da ake turo su gida daga Algeria. Mafi yawansu 'yan asalin jihar Zandar ba kawai bane haka muka zaɓi Zandar don saka usul ɗin wannan kamfe. Bayan rikicin da ya abku tare da 'yan sanda a ranar Litinin, kwamitin ɗaliban jami'ar jihar Tawa ya tsunduma cikin wani yajin karatu na kwanaki biyu jiya da yau wannan kuma domin a sako musu da abokanansu ɗalibai goma sha tara da aka kama ɗaliban sun kuma buƙaci da a sama musu ingantaccen rayuwa da kuma yanayin karatu mai kyau a cewar amadu isufu muhammad magatakardar ƙungiyar ɗaliban lokacin da ya hira da abdullahi ausuk na yi da mun samu abokaninmu da aka kama su goma sha takwas wasu sun ciwo amma da yanzu suna cikin kyakkyawan yanayi hukumomin jami'a sun kira mu har yanzu muna jiran kiran hukumomi na bariki saboda akwai wasu bukatoci da muka gindaya cikin takardar mu sannan ka shaidin da muka dora a yau ya fi karfin shugaban jami'ar don haka ne muka fito domin cilasta a sake abokaninmu sannan a ba su diya saboda bidiyon da ya ta yawo an jami'an tsaro sun nuna karfi suna musguna musu yanzu dai an saki abokanin nan. Hier, camarades ont été libérés. A jihar Maradi, sati biyu bayan soma kamfen shaushawar rigakafin cutar coronavirus, fiye da mutane dubu arba'in sun yi wannan shaushawar a cewar ya uladu shugaban masu kula da rigakafin yankin komi na tafiya yadda ya kamata duk da birnin Maradi da Tesawa ne ke jan kafa a rahoton Muhammad Mamman. A jimilce mutum 42,237 muka wa shaushawa, 24,237 da sinadarin Sinopharm, 18,000 da sinadarin shaushawar Astrazeneca. kuma ana ci gaba da shaushawar yanzu haka akwai sauran kulaben shaushawa na mutanen da ba su yi shaushawar ba don haka suna iya zuwa a cibiyoyin kiwon lafiya daban-daban musamman a cibiyoyin asibitin maraɗi gari ta shaushawa mayayi don a can ne muka lura da akwai sauran wasu kwalaben shaushawa na zubin farko ba mu samu wani halin yanayi da muke ce ma mafi ba mai tsanani wasu 'yan halayen da muka samu ba su taka kara suka karya ba akwai ɗaya da muka ga samu a kengil ina jin wannan yanayin kumburar jiki ne zazzabi ne kuma an ɗauɗa wainiyar mutumin tana ita prise charge A wannan matsawar lokacin damana a Yamai mazaunan kusan isar Yamai na cikin zulumi sabilin ambariyar ruwa bara digar da ke tsare su daga ruwa ta fashe sabilin yawan ruwan bana magabatan sun soma gyaran wannan digar ta kirkisai a satin da ya gabata yaya mazaunan kusan isan nan ke ganin wannan aikin amsa a wannan rahoton na salamatu kadiri madatsar tsawo wannan bayan an yi ta ne ruwan suka fara addaban mu yanzu an ce za a kara mata tsawo ba mu dai san ya za ta kasance ba madatsar ruwan nan an yi mana ita amma a kara mata tsawo tun a ruwan sama na shekara ta biyu muna tattare ko mu ne mu kaura kuma ruwan sun wuce mu sake dawowa mu zauna mu dai a kara mata tsoho a kuma yashe kogin isa an ce ma'aikatar hasashen yanayi ta ce ruwa na zuwa kenan ko yanzu ba ma cikin kwanciyar hankali wallahi mu da ruwan nan mun yarda da ita mun yi tsammani ita ce za ta ceton mu amma ceto yana ga Allah tun da wada ruwan bara suka yi mutane ba mu gokan hakan ta sake faruwa amma yadda muke ganin alamu madatsar ruwan nan ba za ta gyara muna komai ba in dai gwamnati na da dabarar da za ta hudda talakawa cikin wannan mawuyacin halin to ta taimaka mana. A Nijeriya, jihohin kudu da dama sun yanke shawara ta hanyar yarjejeniya don hana sarrafa mutane da kuma kiwon karazube. Wannan kuma domin shawo kan rashin tsaro da kuma tashin hankali tsakanin makyaya da manoma cikin wannan ƙasar. A cewar shugaban gungun kungiyoyin manoma da makiyaya na Nijar ya kamata gwamnatin Nijar ta tashi domin hana duk wani wuce gona da iri da wannan babbar kasar. Jibo Banya ya yi wa Michel shi ƙarin bayani. Game da wannan rashin kwanciyar hankali, ƙasashe kansu na jin tsoro ko ta ƙaƙa za ta kasance. An mun bar wasu sun zo sun yi amfani da abincin dabbobinmu, to wani hali namu za su shiga? Abin yi shi ne, kamar yadda ƙasar Benin ta yi, ta da tawaga aka yi ta je ta tattauna da hukumomin Benin. Suka buɗawa dabbobin Nijar iyakarsu na ɗan wani lokaci. Don haka ana iya a fusa an ci hakan. Aje a tattauna da mahukutan Najeriya. Don ko makiyayan Najeriya ga damana makiyayan ne da ake gani ko ina a cikin ƙasar Nijar su da yawa an kuma Nijar ta yi dingir ta rungume hannu tofa dabbobinta ne za su salwanta. Ni ina shawartawa ministan kula da kiwo ya diba ya gani kaka za a tunkara wannan lamari. Zuwa ga shugaban kasa kuma ya zamanto a yayin taron su na sai da yawo ECOWAS wannan batu na yawon kiwon dabbobi a tattauna kansa don a samu mafita mai ɗorewa a siyasance. Don ko ta hanyar siyasa kaɗai ne za a iya ciwo kan wannan al'amari. yanzu kuma sai rahoton namu na musamman sabilin tashe-tashen hankula da suke ciki daga 'yan ta'adda wasu magidanta da dama sun bar ƙauyukansu na anzuru zuwa neman mafuka a sakwara kusan tilaberi musa hassan ya tafi can takanas sakwara ya shirya mana wannan rahoton Wurin da aka sabke mutanen da suka baro ƙauyukansu da ke kallacin gidan rediyon karkara na Sakwara wani gida ne mai faɗin murabba'in metar kimanin 800. Wannan haraba ana kyautar zaton cewa ta wani haifafen garin ne da ke rayuwa a birnin Yamai. Isar mu a garin a ranar Litinin 17 ga watan Mai ta yi daidai da ziyarar sarakunan kanton ɗin Sakwara da na Anzuru da suka yi tattake don kwantar da hankulan bakin nasu. Dr. Musa Sadu shine sarkin kanton ɗin Sakwara. Mun roƙa kuma muna tsammanin gwamnati ta ɗauki matakai don zaman zaman lafiya ya dawo a cikin jihar Tilaberi. Proje da sauran waɗanda suke nan jami'an kiwon lafiya da suke ɗaukar ɗawane waɗanda ba su da lafiya da mata masu juna biyu duka abin da mutum yake ji kar ya ɓoye musu don su san maganin da za su ba mutum. Da kuka zo nan yankin sakwara ku ɗauka tamkar anzuru kuke ne. A gajiye saboda cin zarafin da aka yi musu da kuma wahalhalun da suka fuskanta kan hanya waɗannan mutanen da suka baro muhallansu na buƙatar a kula da lafiyarsu. yar kofi mai zaman kanta da ke aiki a jihar Tilibiri tuni ta tura wata tawagar ma'aikatar lafiya a sansanin. Gozi Ibrahim shine shugaban tawagar. Yanzu haka a wannan sansanin mutanen da suka baro su na sakwara muna da asibiti na tafi da gidanka da ya kumshi jami'in jiya da ungozama da jami'in asibiti mai kula da kwakwalwa. Ungozama tana kula da masu juna biyu shi kuma jami'in kwakwalwa yana kokarin kula da duka abin da ya shafi damuwar mutanen. Kuna sane muna cikin halin corona kenan an ɗauki ƙwarar matakai na kariya. Dangace da sauran cututtuka da ake ɗauka muna da jami'an kiwon lafiya da suke aiki. Daga nasa bangare sarkin kanton ɗan Anzuru ya isar da godiya ga al'ummar Sakwara saboda ƙoƙarin da suka yi tare da yin kira ga talakawansa da su mutunta umarni da ka'idodin tafiyar da kyakkyawar makwabtaka. Lallai kun gwada mana cewa mu da ku duka ɗaya ne abinda muke kira gare ku uku ya kamata mutunan da kake tare da shi ka kiyaye saba masa har ka tafiyar ka Wajen da aka bamu mutanen da suka je tilabiri ba samu haka ba inda ake son mutum can yake tafiya. Mun gode wa sarki da kokarin da ya nuna wa al'ummar ta Allah dai ya saka masa da mafificin alkhairi. Iyakacin labarin namu na yau kenan, ana muke ce muku masala. Daga filin zuwa Agades. daga tawo zuwa maradi da zandar ku saurara shirye-shirye studio kalangu tare da rediyonku studio kalangu tafiyar yanayin niger